أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرياض الفكري والذاكري كم وما سوء البركة آه كمر يد مكسا بغبات يد بياني ما سوء دنغني دا علاقة دا فللر أنبتان الله لكما فللر ما أبوتا أنبتان الله ينبع من تابا mun gama bayani game da addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kuma ya karantar da sahabban su rinka yi a ƙarshen sallah bayan an gama tahiya an yi salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam an nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu da Annabi yake koyar ka neman tsari daga barin su sai kuma mutum ya zaɓi addu'an da ya ga ya burge shi ko ya bashi sha'awa kamar yadda Annabi yake fal mina min ma a ma a'jabahu to daga nan abin da ya rage wa mai sallah shine sai sallamewa sallama shi ma lafuzza ne na ambatan Allah sallama da ake yi a sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mistahu salata tuhur wa tahliluha wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim mabudi da ake fara son mutum ya bude sallar shi da shi shine tsarki ka samar da tsarki na jiki da kuma tsarki na wurin da za ka yi sallah tsarki na jiki kuwa ya fara tun daga tsarkin tufafin da kake sanye da su da alwalan da za ka yi da ainihin wato gusar da duk wani datti ko najasa wanda yake a jikinka domin Allah maɗaukakin sarki ne tsarki ne baya karɓan komai sai mai tsarki N'Allah Allah ta'ala tayyibun la illa fayyiba. Na haka idan mutum yana dauke da najasa a jikinsa to sani da cewa ko ya yi sallah ba shi da sallah idan mutum ya yi ainihin wato wani abu na najasa Mana ya yi fitsari ko ya yi ba haya ko bayan gida bai yi tsarki ba shi ma ko ya yi sallah babu sallah in janaba na tattare da mutum ya zo ya yi sallah bai yi tsarki ba shi ma ba babu sallah ga wannan bawa da haka mu sani mahimmancin tsarki ta kai ga wata rana nan sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi wa sahabban shi sallah har yayi kabbara sahabbai sun yi kabbara sun shiga sallah sai tuna shi yana da janaba ta tare da shi da bai wanka ba annabi kawai sai ya fita a sallar ya ce kowa ya tsaya inda yake ya shiga gida ya je wanka sannan ya yi wato fito ya zo ya gabatar da sallah a shahid kaga da mutum zai iya maniji ya karasa da annabi ya yi a wannan lokacin amma da yake ina sai an buɗe sallah da wannan afahur din to abin da yake haramta komai idan aka ce haramta komai ana ana nufin abubuwan da halal ne ka aikata su amma daga lokacin da ka shiga sallah sun haramta misali magana da abokinka kaga ai ba haramun bane daukan abu in kana da bukata ko ka zauna ka dan yi wani hira duk ba haramun bane amma daga lokacin da kai Allahu akbar kai takbiratul ihram to ya haramta maka duk wani aiki wanda yake wajen sallah shine ma'anan wa tahrimuha at-takbir to daga wannan lokacin da ka shiga wannan hali ba abin da zai dawo ya halatta maka waɗannan abubuwan sai ka yi sallama shine wa tahliluha at-taslim da haka kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to daga lokacin kana iya ci gaba da abubuwan da aka hana ka da suke a wajen sallah da zu to yaya ake sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani ya karantar da sahabban shi a aikace ya karantar da su da lafazi da magana da bayani kuma ya karantar da su ta hanyar ya ga wani ya yi wani abu ya tabbatar da shi a kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai yi sallaman sallah sahabbai sun ci ɗayan hanyoyi guda hudu da annabi yake yin sallama a sallah na farko shine mutum ya waika dama sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka dawo da fuskan ka ɓarin hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine lokaci mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma shine zaka ga mafi yawancin mutane muka saba da shi to amma inda gyaran yake shine wani idan ya tashi yin sallama zaka ga tun kafin ya waiga yake fara sallama to ba daidai ba ne wannan sai ka juya din kafai suka ce idan manzon Allah waiga har sukan hango wato farin fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare shi yayin da ya waiga zai sallama tunda su suna a bayan shi ina fata an fahimta dan haka sai ka waiga din fuskanka ya fuskanci dama sannan sai ka yi sallama sannan akwai wanda zaka ga wasu suna yin sallama suna gyaɗa kai haka kaman karangare <laughs> za a ce ko jan gwargwada. ba daidai bane wannan shi ba. a waigawan kawai za ka yi wannan daddaga kan nan bai da asali haka eh, in za ka yi na ɗayan ta ɓarinka na hagu shi ma sai ka gama waigawa tsaf sannan sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi wannan siga ta farko kenan ina fata an gane akwai kuma abin da ya kamata mu marmaza mai bayani shine tahiyyar nan da kake yi da aka ce ka ci gaba da kada hannu da zarar ka yi sallaman na kawai sai ka aje hannunka ba sai ka yi wannan ɗagawan da ake yi amma ka a cinyar nan ba ko a kan gwiwa wannan asali ma ya samo asali ne daga 'yan shi a jama'a suna da wasu ainihin wato miyagun abubuwa da suka shigar da shi cikin ibadojinsu wato har a cikin sallah ba su barin zagin salihan bayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan suka zo za su sallama to cikamakin sallan su wai shine kowa sai ya tsine wa Abubakar ya tsine wa Umar ya tsine wa Usman shine wannan daga hannun da suke zaka ga sun daga daya biyu uku haka to sahabban nan suke ambata suke tsine musu albarka Allah ya kiyaye to wannan ne sai mutane kawai mutane kuma saboda rashin a koyon addini sai kowa ma ya ci gaba da ɗauka cewa haka ake yi da haka kuskure ne wannan abun baka bukata wani daga hannu ko wani abu makamancin haka nau'in sallaman na biyu shine bayan ka ga dama din in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to a bangaren hagu sai ka takaita zuwa assalamu alaikum kawai ina fata an ji bambancin ma'ana a barin hagun ba za ka kai wa rahmatullahi din ba da ka ce assalamu alaikum ne ya wadatar siga na uku shine in ka ga dama din sai ka ƙarasa sallaman zuwa ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kalmomin gaba ɗaya guda uku zaka faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya shigo yace assalamu alaikum ta annabi yace goma ya samu waje ya zauna wani shigo yace assalamu alaikum wa rahmatullah annabi yace ashirin shi ma ya samu waje ya zauna wani yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai annabi yace talatin mana ya kwashi ladan kenan gaba daya to idan kai sallama barin ka na dama ka cika sa wannan in ka dawo barin hagu sai ka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullah ba za ka karasa ba anan in kiyaye to na hudun su shine wanda zaka dan karkata kanka dama kaɗan shi ba za ka kalli daman gaba ɗaya ba ba kuma za ka bar kanka a fuskan ba ma'ana za ka yi bainan la karkacewan duka da kuma kallon alƙibla Shi ne sai ka ce assalamu alaikum iya kuma inda za ka takaita a wannan kenan to wannan ne sigogin sallama guda hudu da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya tabbata ana iya yin sallama ɗaya amma ka je nan yadda ake yi sannan ana iya yin guda biyu ka ji kuma yadda ake yin nau'ukan guda biyun mabambanta har sigogi guda uku ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu dace daga bisani kana kare sallaman an so kafin ka sauya yanayin zaman da kai sallama to kai istighfari guda uku da wasu addu'o'i wanda za mu zo mai bayanin su insha Allah a darasi na gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zakatar da mu Allah ya karba mana ibadun mu anan za mu saurara insha Allah na'am malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi kwarai da gaske ya dawo ok yana tattare da jaraba sai yake tunanin sallah zai kubuce mishi dole zai samar da tsarki sai dai abin da ake an yi wato lura da shi shine idan mutum ya samu kanshi a halin babu ruwan da zai gusar da wannan tsarkin kun ji tambayar shi dai tukuna yana magana mutum ne to yanzu a shi yana tattare da jaraba amma yana ganin kafin ya je ya wankan nan ya dawo jam'i za ta kubuce mishi shine muka ce samar da tsarkin nan yana an yi wato gaba da jam'in da yake kwaɗayi shi yasa ake sa idan mutum ya san yana tattare da wani rashin tsarki ya gusar da shi kafin ya shigo sallah dalilin da yasa ake son a zo sallah da wuri kenan kuma wannan na daga cikin hikimomin da shari'a ta shari'a ta kiran sallah shine daga jin kiran sallah nan duk wani abu da ka san zaka bukata saboda jam'i kai ya kuce maka sai ka je ka gudanar da su ina fata an fahimta shi yasa ba a da sallah kai tsaye daga kiran sallah so idan mutum ya samu kanshi a wannan halin sai ya kasance ga ruwan da zai gusar da wannan tsarki ga kuma sallah an tada dole zai sai ya gusar da wannan tsarki nan ba zai zo yi sallah da rashin tsarki da na najasa a jikin shi ba ba zai yi ba idan ya gusar abin da ya tsawaka sai ya zo ya yi kama annabi ya ce alaikum bisakina ko fa'tuha wa antum tamshu sai ka taho cikin natsuwa abin da ka samu sai ka sallata abin da ya kubuce maka sai ka cika shi in kuma ka rasa jami'in kaga ka jawo kanka kenan to amma akwai wani a babi ne da malaman fiqh suke kawowa idan mutum ya samu kanshi a halin janaba ga gashi ya makara ga lokacin sallan zai kure ga kuma ta yi kafin ya je ya samar da abin da zai yi tsarkin zai ƙara ɗaukan wani lokaci shine sai suka ce sai ya samar da tsarki na je kana yi ka shine taimama ina fata an gane ya yi taimama domin ya zo ya samu lokacin sallah ku kiyaye lokacin ba wai dan kaɗai ba an fahimta ko domin samun sallah a cikin lokacin shi kuma nan yana da ainihin wato nashi mahimmanci da kuma a falala don haka sai ya samar da wannan tsarki na jeka na yi ka sai ya zo ya sallah daga bisani ya koma sai ya je wankan shi wallahu a'la wa a'lam na'am kwarai da gaske gaskiya ne gaskiya ne wannan Allah saka rai. mala yana magana a wannan bayani da aka yi na sallama a shin yana nufin kowanne ya kamata a rinka yi ko ko a takaice yadda muka saba guda ɗaya din nan duk sanda kuka ji an ce manzo Allah yana yin abu mabambanta ko to abin da yake shiriyan shi a wannan hali shine kai ma ka rinka yin su lokaci bayan lokaci ba wai ka takaita akan guda ɗaya ba domin takaituwanka akan guda ɗaya tabbas ka yi aiki da abin da ya tabbata daga annabi amma ka ƙi yin aiki da wasu kuma da suka tabbata kamar yadda wanda kake yi tabbata haka wa'ancan masu suka tabbata abin da yake daidai shine sai ka raya su gaba daya ta yaya in ka zo wannan sallan sai ka yi wannan nau'in in ka zo wani sallar sai ka sake sauyawa shi yasa alhamdulillah ana Allah ya saka wa malaman mu da masu jagorancin mu da alkhairi za ku ga abubuwan da suke mana wa'anta irin waɗannan duk in sun zo suna aikatawa aikace ko suna karantar da mu sai ku ga suna nuna mana su lokaci bayan lokaci da haka wanda bai sani ba wani lokacin sai ga an yi wani irin sallama ma da bai sani ba to ka ji ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kai ma haka ake so in kai wannan wannan nau'in kai wannan nau'in wani lokacin? sai kuma wani tambaya wanda na tuna shi ma yanzu akwai wanda yake cewa to shin ya lazance ka irin wanda liman yayi kai shi ma zaka yi a'a babu lazimi tunda anan akwai bambancin nau'i da haka liman na iya ɗaukan mai guda ɗaya kai kuma ka zabi mai guda biyu yana iya yin ne assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum kai kuma kai ne cikawa so ba lalle bane sai kai irin nashi a wannan waje almuhim ya zama dai kai sallama din ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am Ok, sallama ga ma'ana ka za ka shiga gida ka ga abokinka duk wanda ka yi yayi amma ka ji falalan da annabi ya bayyana. Idan ka yi wanda ka cika sa to za ka samu lada talatin amma an kai wanda muka saba assalamu alaikum wa alaikum salam lada goma ai shi ma baka rasa bare ko amma da za ka kara wa kanka da ya fi alkhairi ina fata an gane so da za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma mai amsawa ya amsa maka cikakkiya ko ya ƙari ya ƙara da wa magfiratu domin wannan ne abin da Allah ya ce ko idan aka yi maka sallama ka amsa da irin wanda aka yi maka ko kuma ka wuce wanda aka yi maka fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wannan shine abin da Allah ya umarni shi yasa duk wanda ya maka sallama to dole ka amsa mishi kuma kada ka amsa da wanda ya gaza nashi akalla kai irin wanda ya maka da haka da mutum zai zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah sai ba za ka ce wa alaikum wa alaikum assalam kai shiru ba dole sai dai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ba za ka ce wa alaikum assalam kai shiru ba ko wa alaikum assalam wa rahmatullah a'a baka kai irin wanda ya maka ba sai ka cika wa barakatuhu ko kuma ka wuce shi ne wa masfiratu Allah ya sa mu dace na malam salam sallama to kamar yadda muka faɗa a bayyane akwai nau'i guda uku na ɗaya in ka kalli dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka kalli hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah na biyu za ka kalli dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in ka kallo hagu sai ka ce assalamu alaikum na uku in ka kalli dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in ka kalli hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah a nan za ka tsaya na hudun shine wanda za ka ɗan karkata a gabas maso yamma kenan za a ce kaɗan sai ka ce assalamu alaikum iyakan su kenan insha Allah wallahu ala wa alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi صلى الله عليه وسلم da gaske irin wanda ya yi <laughs> gaskiya ne koyi da ake cewa a nan ba wai koyi a kan karanka yin lafuzza irin wanda shi ya yi ba inda ake da mabambanta abinda ake nufi da koyi shine kada ka yi sai ya yi da haka abin da za a duba anan sai da ya sallama sannan kai ma ka yi eh shi kenan ka yi koyi da shi ba wai sai keke da keke irin abin da ya faɗa ba alal misali wajen sami Allahu liman hamida rabbana walakal shi ma akwai nau'o'i kaman guda hudu to idan liman ya zaɓi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kai kuma za ka iya cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamd ina fata an gane to lafazin da suka bambanta kana da damar ka zaɓi wanda kake so amma kada ka yi sai in liman ya yi. da haka liman ya yi ya taso daga ruku'u eh ya ce sami Allahu liman hamda rabbana laka hamd eh to kai ma sannan sai ka taso ka yi naka amma kana iya sauya lafazin daga da wani wanda ya tabbata to haka wajen sallama ma idan liman ya yi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi yi sallama ko to fasalli mu kai ma sai ka yi. to kai kana iya cewa assalamu alaikum ka takaita ba lallai sai lafazin ya zo dai ba insha Allah wallahu ala wa alam jama'a za mu saurara anan sai Allah ya kai mu ta gaba subhanakallahumma wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa